saboda haka wanda yake mumini komai nashi yakan zamo na gaske yakan so komai nashi ya zamo gaske ba gangan ba wani yana daga cikin ɗabi'ar da Allah subhanahu ta'ala ya ɗabi'antar da mumini a kanta a cikin dukkan al'amuransa da wanda ne zai samu kamala zai zama cikakken mutum in ka gan shi to duk abin da za ka ga yana yi gaske yake baya wasanni baya wargi baya kakaci in ka ga wani abu tare da shi to za ka ga abu ne mai amfani to aljiddu yin gaske a komai yana daga cikin ɗabi'u masu kyau da musulunci yake koyar da 'ya'yansa komai za ka yi ka tsaya ka yi abu wanda yake na gaske kada ka rika shigar da wasa ka rika shigar da wargi ka rika shigar da gangan har ma ya zama na a kasa bambance lokacin da kake da gasken da lokacin da kake da gangan wani saboda yawan barkwancinsa da yawan tsokanarsa da yawan warginsa har ba a gane sanda yake yin abu da gaske komai ya yi zai cikin Allah rabu da shi dama ya cika wasanni wannan a ɗaiɗaikun mutane bai su kamata a samu wannan ba tare da mumini ballantana kuma wanda zai zama shugaba cikin al'umma ko shugabanci na addini ko kuma shugabanci na siyasa ya kamata ya zama ana ganin jiddiya tare da shi ba a ce kada ya raha ba ba a hana shi mizah ba amma kai ya zanto ya yi yawa ya rinjaye lokutansa akwai wasu ko wa'azi suke kusan cikin kakaci ake yinsa ɗauraka waɗanda ake wa'azin ba wani abu na tsoron Allah da yake zuwa su. kawai ana zama ne don a ta. a ganka a filin wurin karantarwa amma babu alamar wani abu na tsoron Allah yana ratsa ka sai dai kawai ai magana ta kyakyatawa to wannan akwai matsala saboda haka musulunci yana son ya zanto abinda duk za a yi ya zama aljiddu ya fi yawa wannan shine abinda ibnu ashur yake faɗa a ƙarƙashin wannan aya Mm-hmm. mm-hmm.